بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل الأقدة من لساني يفقه قولي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شي جباد كراتمنا منظومة القواعد الفقهية للإمام علامة الشيخ عبد الرحمن بن السعيدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة لو ذا متاشي درسي ندير عند مالا يكيشيوا والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح alaminal الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد malam ya ce waddinu shi wannan addini in an addini ana nufin addinin musulunci inna dina inda islam musulunci shine addini a wajen Allah wa raditu lakum al-islam dina na amince muku musulunci ya zame muku addini wa man yabtagi ghayra al-islam dinan wanda ya nemi wani abu ba musulunci falan yuqbala minhu ba za a karba masa ba zaka addini a wajen Allah shine musulunci tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin millata abikum Ibrahim huma sammakum muslimina min qabl wa fi haza haka musulunci shine addini a wajen Allah addinu mabniyun addinin gaba daya mabaniyun an gina shi ne alal masalihi cikin maslaha ta duniya da lahira wato addini ya zo ne don ya tabbatar wa da mutum maslaharsa a duniya shine samu kyakkyawar rayuwa da maslaharsa a lahira Shin samu kyakkyawan makoma da aka masalih fi jalbiha wajen jawo maslaha din tabbatar da maslaha din shi aikin addini ya tabbatar maka da maslaha maslaha ne duk wani abu da zai amfane ka a duniya Shi ne masalihin duniya duk wani abu da zai amfane ka a lahira shine masalihul akhira to addini ya zo domin ya tabbatar maka da alkhairin duniya da alkhairin lahira ka samu fi duniya hasana wa fil akhirati hasana addinu mabniyun addini an gina shi alal masalihi fi jalbiha cikin jawo masalih wato zai jawo maka abin da zai amfane ka ya kuma tabbatar maka da abin da zai amfane ka ya kuma buɗe maka ƙofa zuwa ga abin da zai amfane ka waddar'i sannan addini mabaniyun ne Aladdar dar'i lil an gina shi ne bisa tun kuɗe da ture da karanta da gusar da lil qaba'ihi da duk wani mummunan abu shar'an wa aqalan wa adatan masalih dinan wa aqalan wa adatan mafasid dinan wa aqalan wa adatan ana gane munin abu ne na farko a mahanga ta addini Allah ya ce wannan abun ba shi da kyau to ba shi da kyau din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abun ba shi da kyau to ba shi da kyau din Allah ta'ala ya ce wannan abun mai kyau ne to mai kyan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan abun mai kyau ne to mai kyan ne sannan akwai hankali da Allah ya ba mutane shi ma hankali mizanin ne da ake amfani da shi wajen tantance wato abubuwa masu kyau da marasa kyau amma wa shar'u muqaddamun alal aqali idan addini ya ce wannan abin yana da kyau hankali ya ce ba shi da kyau to sai a ƙaddamar da addini a kan hankali domin hankali yana ƙaranci yana kuma yawa sannan hankali yan ana marasa shi a ce mutum mahaukaci ne so ba za a gina wato abubuwan da za su amfani mutane a duniya akan hankali kawai ba amma rayuwa da masu hankali ake yi ita kanta shari'a tana magana ne da mai hankali Matuƙar mutum ya haukace ko ya zama ƙaramin yaro to ba mu mukallaf ba ne domin takalif shi ne al'aƙalu wal bulugu sai mutum ya zama mai hankali sai ya zama balagagge shi sa ka ɗauke alƙalami a kan mahaukaci sai ya warke a kan yaro sai ya balaga a kan mai bacci sai ya farka da haka malai ce addinu bani alal masalihi to ta yaya ake gane maslaha ita maslaha an gina addinin musulunci ne akan maslaha ta fuska guda biyu na farko shine akwai ta'asisul masali wato samar da maslaha din ya zama ya samar da mutane maslaha sannan na biyu takmilul masali addini ya zo ne domin ya cika mana abin da zai amfane mu ya ƙara mana ya buɗe mana kofa abin da zai amfane mu sannan an gina addini ne akan dar ilmafasid wato akan tunkuɗe abin da zai cuce mu abin da zai cuce mu a duniya da lahira ana nufin shi ma wato wannan ta fuska biyu ne na farko min jihati dar'iya shine daf'iya Allah ta ka'a musulunci zai toshe duk wata ƙofa ta ɓarna kar ta faru a musulunci sannan na biyu ta qaliluha idan kuma akwai ta to ta yaya za a rage ɓarna? wato a kawar da ɓarna ko a rage ta a tabbatar da maslaha ko a cika ta wannan shine aikin da musulunci yake akan wannan ne ka'ida malamai suke cewa addinu baniyun ala tahsilil masalih ala tahsilil masalih wa takamiliha wa dar'il mafasid wa taqaliliha ad mabniyun ala tahsilil masalih wa takmiliha wa dar'il wa taqaliliha addini an gina shi akan tabbatar da dukkan wata maslaha da za ta amfani mutum a duniya da lahira da kuma cika wannan maslaha ɗin, da kuma tun duk wata barna ko ƙaranta ɓarna. to cewan addini an gina shi akan maslaha jawo ta mafsada tun kuɗe ta wannan duba ne ga shi mai bincike wata mai bincike zai iya gane cewa wannan abin wato za a iya ɗaukansa a matsayin abu mai amfani tun shari'a ta tabbatar da amfaninsa misali maslaha ismin ne lil ma'muri bihi shar'an in an ce maslaha suna ne da ya tattaro duk wani abu da shari'a ta samu a yi wannan ya haɗa farilla da na shi ko mustada ismun ne hiya an anhu shar'a. suna ne da ya tattaro duk wani abu da shari'a ta hana ala wajhil ilzam da haka ya duka muharramat abubuwan da Allah ya haramta duka suna ƙarƙashin ɓarna. yin abin da Allah ya ce a yi shine maslaha barin abin da Allah ya ce a bari to an ban mafsada aikata abin da Allah ya ce a bari to an yi ɓarna. sannan ƙin yin abin da Allah ya ce a yi an yi ɓarna. Saboda haka idan kowa ya abin da Allah ya sa shi ya yi maslaha, idan aka nisanci abin da Allah ya hana to an bar mafsada. Saboda haka wannan shi ne abin da malamai suka ce masale ya haɗa farilla da na fulfili shi kuma fasid ya shafi abubuwan da Allah ta'ala ya haramta. To da haka ina mubahi da makaruhi tunda abubuwan da ake kira wato al'ahkamun takalifiya guda biyar ne akwai wajibi akwai mustahabbi akwai makaruhi akwai haramun akwai mubahi to sai aka ce masale ta haɗo kan dukkan farillai da kuma sunnoni da mustahabbai shi kuma mafasid ya haɗa dukkan abubuwan da Allah ya haramta to sai makaruhi da mubahi wanda za su iya kasancewa a wasu lokuta abu ne da zai iya yiwuwa a yi shi saboda wata maslaha ko abin da ya kamata a bai saboda wata mafsada to wannan shine ka'ida ta farko shine a samar da maslaha a yawaita ta a karanta a kauda barna ko a karanta ta idan mutum ya ga ba zai iya kauda ɓarna duka ba to ya karanta ta misali Sheikh Mala Abubakar Mahmud Gumi Allah ji kansa da rahama ya gaya mana mu musulmi 'yan Najeriya mu shiga aikin gwamnati mu shiga siyasa mu shiga dukkan ɓangarori na aikin gwamnati domin Najeriya kokawa ake gasa ake yi tsakanin ƙabilu daban-daban da masu bin addinai daban-daban. Idan aka bari wani ɓangare ya mamaye cikin gwamnati da wata ƙabila ita kaɗai ta mamaye gwamnati, wata ƙabila ita kaɗai ta mamaye harkar tsaro, wata ƙabila ita kaɗai ta mamaye tattalin arziki, to za a wayi gari waɗannan da ba su da mulki ba su da kuɗi ba su da harkar tsaro to komai yawansu za a iya cutar da su wani lokaci su da aka ce malam ya duba masalih da mafasid to ya za a yi maslaha ce mu shiga mu rage barna na farko dai mu kauda barna gaba ɗaya idan ba za mu iya kau da barna gaba ɗaya ba to sai mu rage yawanta to dama barna ɗayan uku ne ko a batta yadda take ta ta ƙaruwa ko a taka mata birki ba ta ƙaruwa ko a kau da ita gaba ɗaya ko a rage ta ko a taka mata birki so ɓarnar da za ka iya kawa gaba ɗaya to bai kamata ka rage ta ba wacce ko ba za ka iya kawar da ita gaba ɗaya ba bai kamata a batta gaba ɗaya ba ko dai a taka mata birki ta daina ƙaruwa matakai matakai ne farko a kau da ɓarna gaba ɗaya to sai aka ga ɓarnan nan ba za ta yi a kau da ita gaba ɗaya ba to sai a rage ta in an gaba za ta ragu ba sai a taka mata birki ta tsaya inda take bata ƙara yin gaba ba to haka nan abin da yake na misali mai amfani a kawo shi gaba ɗaya in ba zai kawo shi gaba ɗaya ba to a samar da wani shashi nasa a ciki haka waɗannan duk misali ne da mafasid misali a yi su gaba ɗaya mafasid a kau da su gaba ɗaya to sai ma ya gaya mana suka ce idan kuwa da maslaha da mafsada suka ci karo to sai wata ka'ida ta amfani mai suna daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih tun kuɗe barnoni shi ake gabatarwa kan jawo amfani nan ko barna ce da mafsada da mafsada da maslaha suka haɗu barna ce ta haɗu da ita da abin kirki ko ai abin kirkin a babbarna ko ai babbarna abu abin kirkin to ya za a yi sai aka ce dar'ul mafasil muqaddamu ala jalbil masali sun ba da misali da kata da sallah wannan masalaha kace ta lahira sai ka hango wani mutum zai ya fada ruwa zai nitse ya mutu to anan sai ka yanke sallar ka je ka ceto wancan mutumin tare da cewa wannan sallar masalaha kace ta lahira shi kuma wancan ceto shi masalaha ta ce ta duniya Da haka suka ce su masalaha masalaha. su ma kansu suna haɗuwa Masalaha bi su haɗu idan masalaha bi suka haɗu to sai a ƙaddamar da wacce tafi girma idan ɓarna bi ta haɗu ba za a iya barin su gaba ɗaya ba to sai a ɗauki ƙarama a bar babbar tantance wannan sharri ne guda biyu dole a ɗaya wanne ne ya fi sauƙi ko kuma masalaha guda biyu sun haɗu dole a yi ɗaya a bar ɗaya wacce ya kamata a yi wajen masalaha sai a ɗauki wacce tafi girma wajen ɓarna kuma sai a ɗauki wacce tafi karanta wannan addini namu da kyau yake wato idan abu biyu ya haɗan maka dukkaninsu masu kyau ne ka zaɓi wanda ya fi kyau ka yi idan abu biyu suka haɗan maka dukkan ɓarna ne kuma ba za a iya barin su gaba ɗaya ba to sai ka ɗauki wacce tafi karanta ka yi aƙalla dai an rage ɓarnar tunda ba a yi babba ba. an yi ƙarama ko an yi wata bata kai girman waccan ta farko ba shi ne ya gaya mana a wannan ƙa'ida tunda addinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar lil asali addini an gina shi ne akan jawo amfani da yawan tashi, da tun kuɗe ɓarna da kawar da ita sai ya ce to za a iya samun fa'inta zaham adadul masalihi Yi ƙaddamul min al-masalih fa in tazaham adadul masalih idan adadin masalahohi suka yi cunkoso suka yi turmutsitsi suka taru ga sallah babanka ya kira ka an tayar da sallah wanne za ka bi ka amsa kiran babanka ko kuma ka shiga sallah sannan ga shi wato wani mutum ya faɗa ruwa zai mutu kai kuma an kira sallah ka tafi masallaci in ka tsaya fito da shi za ka rasa sallah to ka tsaya ka fito da wannan mutumin shi ya fi ko kai ka tafiya ka kawai kai sallah in ya so ya mutu ma to kaga annan ceto rai din ya fi shi za ka gabatar a kan waccan sallah za ka tafi ka yi domin wato wancan kace ciran wani ne daga halaka fa in tazaham adadul masalihi idan adadin masalahohi suka yi taho mu gama suka yi cinkoso suka yi turmutsitsi ya zama ba za a iya wato yin su duka ba to yi qaddamul a'ala sai a gabatar da mafi girma mafi ɗaukaka min almasalihi daga ce masalahohin nan sai ka auna da iliminka da ƙwarewarka da hankalinka da shari'arka cewa wanne ne ya fi a cikin waɗannan abin guda biyu dukansu abu ne masu kyau amma wanne ya fi kyau wanne zan yi wanne zan bari ba za ka iya yin su duka ba to amma wanne ya fi wa bidduhu kishiyan wannan kuma ta zahumul mafasidi inda barna su ma suka taho suka taho mu gama suka yi cinkoso suka yi tumutsitsi suka taru to nan barna ce guda biyu ta haɗu to yurta kabul adana min al mafasidi misali idan mutum ya ce shiga siyasa da tsayawa takara akwai barna to rashin shigar kuma gyara ne idan muka ce duk mu zage hannunmu ga baki ɗaya mu daina aikin gwamnati mu daina shiga harkar mulki mu daina shiga harkar kasuwanci mu bawa waɗanda tunda in mu yi ba dai dole za a yi ba za a daina mulki ba har alƙiyama ta tashi sannan ko ba za a daina harkar kuɗi ba har duniya ta tashi ba za a daina harkar tsaro ba har duniya ta tashi to idan ƙasa ta zamo akwai mabiya addinai daban-daban da mabiya da mutane da ɓangarori daban-daban da masu adalci da masu adalci da masu gaskiya da marasa gaskiya to sai ya zama kai kana jin in ka shiga za ka kau da ɓarna gaba ɗaya ko za ka rage ɓarna. wancan kuma in ya shiga zai yawaita ɓarnar zai kuma ƙara yawanta ko ya tabbatar da ita to kaga a nan shi sa aka ce idan mutane suka tsaya takara kowa ya tsaya takara a jam'iyya daban-daban to shi ne hankali ba jam'iyya zai kalla ba ‘yan takaran zai kalla sai ya auna da ma'auni na shari'a da ma'auni na hankali da ma'auni na abin da ya bayyana a gare shi abin da ya ɓuya sai ya bawa Allah idan dukkaninsu mutanen kirki ne suka tsaya takara dukkansu mutanen kirki ne wanne ya kamata a zaɓa sai a zaɓi wanda ya fi kirki idan mutum biyu suka tsaya takara dukkaninsu mutanen banza ne kuma dole a yi siyasar sai a zaɓi wanda ya fi ƙarancin ɓarna. Dukansu maɓarnata ne fa ba a ce dukansu na kirki ba ne, amma ɗaya ya fi ɗaya ɓarna, to sai a zaɓi mafi ƙarancin ɓarnar. Idan ko mutumin banza da mutumin kirki suka tsaya takara, to wannan a fili yake kowa ma zai iya tantancewa, an san ba yadda za ka yi, ka kadawa mutumin banza ƙuri a kawai don jam'iyyar ku ga wanda ya fi shi kirki ga mai kirki. Dole a duba kirkin nan, kirkin nan kuma amana ce da gaskiya. da tausayi da jarumta da iya gudanar da mulki domin wani za ka ga yana riko da addini amma bai san harkar duniya ba wani kuma ya san harkar duniya amma baya riko da addini don aka zo ɓangaren addini sai ka gabatar da wanda ya san addini ya riko da addini akan harkar addini a harkar amana da gaskiya kuma sai a gabatar da mai amana da gaskiya ko da ba shi da addini domin abin da ake so a harkar mulki adalci da gaskiya da amana da tausayi da sanin makamar aiki waɗannan su ake duba da aka ce a gabatar da wanda ya fi wannan an ce idan Allah ta'ala yakan iya tabbatar da gwamnatin kafiri idan tana adalci ya rushe gwamnatin da aka gira ta da sunan musulunci idan tana zalunci wato kenan babbar gaya na kafa gwamnati shine tabbatar da adalci idan aka samu mutumin da yake shugaba ne kafiri mai adalci sai Allah ya taimake shi tunda duniya ce sai Allah ya taimake shi a duniya tunda yana adalci in aka samu shugaba musulmi azzalimi sai Allah ya tunkuɗe shi duk da musulmi ne saboda yana zalunci kenan ba a son zalunci ta kowace fuska to zaka misali akwai na duniya guda biyu akwai na lahira guda biyu na lahira guda biyu su haɗu da na duniya da na lahira su haɗu kuma in na duniya da lahira suka haɗu sai a gabatar da na lahira tunda lahira ita ce tabbatacciya duniya ko mai gushewa ce idan masalahohi guda biyu na duniya suka haɗu sai a duba wacce tafi amfani a yi idan ɓarna biyu ta haɗu a duniya sai a duba ɓarnar da tafi sauƙi a yi idan maslaha guda biyu ta haɗu ta lahira sai a gabatar da abin da ya fi maslaha haka abin idan ɓarna ta haɗu guda biyu wacce za ta cuci mutum a lahira ko ba zai iya barinsu ba sai ya yi wacce tafi sauƙi. Da haka sai zama wannan ƙa'ida malamai suka kasa ta kashi uku akwai ta zahumul masale to yuqaddamu wa a alaha idan masalahohi biyu suka haɗu na duniya duka biyun ko na lahira duka biyun ko na ɗaya na duniya ɗaya na lahira to a ala sai a gabatar da a alaha wanda ya fi girma ko ya fi faɗi ko ya fi zama masalaha ta yaya za a gane da ma'aunin shari'a da mudin shari'a da sikelin shari'a na biyu ta zahumul mafasid wato idan barna guda suka haɗu wa yuqaddamu adnaha <clears throat> to sai a tantance barnan nan wacce ta tafi karanta ta yaya za a gane wannan barnar ta tafi sauki shine ta hanyar ma'auni na shari'a to sai a gabatar da yake adnaha a ce to gaskiya waccan barnar babba ce wannan ce karama to da kuma yi babban ƙara mu yi karamar tunda ba makawa sai an yi ba wai an baka zaɓi ka yi karamar ne. a'a ba makawa ne ko kai babba ko kai karamar misali mutum yana dawa Ga shi zai mutu babu nama sai na jaki ko na alade babu ruwan sha sai giya to kuma shan giya haramun ne cin naman jaki haramun ne to ya faɗi ya mutu da yunwa ko ko ya ci naman jaki da na alade ya sha giya zuwa lokacin da zai rayu ya basu ko ko a'a ya gabatar da mutuwa akai ko mutum ne aka ce masa wato ko ka ci naman alade ɗinnan ko aka sheka? ka ko ka ce ka fita musulunci ko a kashe ka to da a kashe ka da ka ce ka fita musulunci da fatar baki a kyale ka wanne ne ya fi sauki to kaga duk waɗannan abubuwa duk an sa su to haka nan idan kuma suka ci karo tsakanin masale da mafasid can idan wato sun taho ne eh, maslaha da maslaha suka haɗu sai a gabatar da maslaha da tafi girma idan ɓarna biyu ta haɗu sai a gabatar da mafi karanta to in kuma suka ci karo fa aka samu izdihamul masali wal fatin can masalaha da maslaha ce suka haɗu aka ce a gabatar da wacce tafi girma can barna ce guda biyu ta haɗu aka ce a gabatar da wacce fi karanta to nan kuma sura ta uku sai ya zama barna ce da maslaha suka hadu to wannan yana da surori guda uku shi kuma na farko izdihamuhuma ma'aru jihanil maslaha fa yuqaddamu maslaha to da barna ta haɗu da maslaha sai dan maslahar ta furin jaye akan barnar to sai a gabatar da maslahar a tunkuɗe barnar na biyu kuma izdihamu ma ma'aru jihanul mafsada fa yuqaddamu mafsada fi jalbiha to haka nan kuma nan sai ya zama sun haɗu da maslaha da mafsada amma kuma ita mafsadar ita ce tafurin jaye to kaga anan gurin sai a gabatar da mafsada wajen jawo ta ma'ana sai ya zama an kauce wancan na uku tasawihima inda maslaha da mafsada suka yi daidai wa daidai. fa hina izin yuqaddamu daf'il mafsada ala jalbil maslaha inda suka yi karo to yuqaddamu daf'ul mafsadati ala jalbil maslahati inda suka yi daidai barna ce hamsin maslaha hamsin suka ci karo wanne za a yi a tunkuɗe barnar ko a jawo amfanin sai ka ce a'a a tunkuɗe barnar tunda kansu ɗaya da da maslahar to sai a gabatar da wannan da haka muna da surori guda uku na farko ta tazahumul masalih idan maslaha guda biyu ta haɗu mai zami yuqaddamu a alaha na biyu ta tazahumul mafasid idan mafsada guda biyu ta haɗu mai zami yuqaddamu adnaha na uku izdihamul masalih wal fasid to izdihamul mafasid wal mafasalih wato inda ɓarna suka yi suka ci karo da maslahohi to anan ko muna da surori guda uku izdihamuhuma ma'arjihanil maslaha fa yuqaddamul maslaha izdihamuhuma ma rujhanil mafsada fa yuqaddamu al mafsada fi jalbiha sanan na uku tasawihima fahina izin yuqaddamu daf'ul mafsadati ala jalbil maslahati wannan sune abin da malam yake koya mana a nan, wanda karatu ne mai zurfi kusan addinin gaba ɗaya akan abinda yake aiki kenan in mutum Allah ya ganar da shi wannan ya gane wannan surai, ya gane wannan karatun ya gane wannan ilimin to ya samu amfani mai yawan gaske wanda shine malamai suke buɗe shi da cewa akwai abin da ake kira fiqhul aulawiyat da kuma fiqhul muwazanat wato fiqhun sanin me ya kamata a fara gabatarwa idan abubuwa da yawa suka haɗu dukkaninsu abin kirki ne ga aure ga karatu wanne ya kamata a fara ai aure ai karatu ko a fara yin karatu ai aure ga neman kuɗi ga ga kaza ina ne duk abin da amma da shari'a ake amfani ba wai da hankali ba yawa kuma sannan in lahira da duniya ta haɗu an san wala ta khairu laka min lule lahira za a gabatar akan duniya tunda ita ce tabbatacciya to wannan fiqhun guda biyu fiqhul aulawiyat da ko fiqhul muwazanat wato fiqhun awo da sikelin awo da kwanan awo da mudu na shari'a wajen tantance abubuwan da za su amfani mutum a yi su da abin da za su cuci mutum a basu wannan abu ne da yake buƙatar nutsuwa da kuma yin karatu mai zurfi domin ta nan ne mutum zai gane menene jalbul masale da dar'ul mafasid a wannan ka'ida da malam ya gaya mana cewa wato ana al'imam imam shafi'i cewa inda ma tahsulu darajatu ijtihadi liman tasawwa Ya ce mutum yana kaiwa matsayin da zai zama babban malami masanin wato ya kai hadi a matsayin karatu da siffa biyu ne na farko fahamu da shari'a ala kamaliha mutum ya fahimci manufar shari'a bisa cikarta sannan na biyu a tamakunu minal istinbadi bina'an ala fiha sannan samun zurfafa da tabbatuwa ta ilimi da tamakuni wajen ciro hukunci gini akan wannan fahimtar tasu na farko fahimci shari'a da faɗinta da yawanta da kuma ƙa'idodin shari'ar sannan kuma ya iya ciro hukunci akan wannan ƙa'ida ba tare da ya saba ƙa'ida wajen ciro hukunci ba bai saka son zuciya ba bai saka jahilci ba ko bai saka zalunci ba don dama abin da yake lalata malami abu ɗayan uku ne na farko ya yi magana da jahilci shine ya faɗi abin da bai sani ba na biyu ya yi magana da zalunci shi ne ya faɗi wato hukunci akan wanda bai cancanta ba ko ya sauke hukunci daga wanda bai cancanta ba ma'ana son eh, zaluncin malami zai iya sa saboda bambancin kungiya ko bambancin ɗariƙa ko bambancin eh, mazhaba ko bambancin gurin zama yana ganin gaskiya a hannun ɗan uwansa sai ce shine mara gaskiya yana ganin gaskiya a hannun wanda yake ba ɗan ƙungiyarsa ba ko ba ɗan mazhabarsa ko ba ɗan ɗariƙarsa ba ko ba ɗan ƙasarsa ba sai ya ƙi karɓa kuma yana ganin ɓarna a hannun wanda ɗariƙa ta haɗa su ko ba ta haɗa su ko ƙungiya ta haɗa su ya ɗauki ɓarnar ɗan ƙungiyarsa to anan zalunci kenan sannan na uku shine son zuciya son zuciya shine ya ga daidai ya san daidai amma ya aje daidan ya bi abin da zuciyarsa ta suranta masa waɗannan abubuwan guda uku su suke halakar da malami kowane malami ya auna kansa da abubuwan nan guda uku kada ka yi magana sai da ilimi kada ka yi magana sai da adalci sannan kada ka biye wa kanka son zuciya to kishin waɗannan su ne abu uku ilimi da adalci da tsoron Allah Me ilimi duk abin da zai faɗa zai faɗe shi ne gwargwadon iliminsa in abu ya fi ƙarfinsa sai ce Allahu a'lamu ko a bani dama in ƙara bincike sannan kuma in zai magana zai magana da adalci wai zaƙultun fa'adilu wato in ya ga gaskiya ko daga wa ta fito ko daga ina ta fito gaskiya zai kalla ba wanda ya faɗe ta ba haka in ya ga barna barnar zai kalla ba daga hannun wa ta fito ba saboda haka so da ƙi ba zai rufe masa ido ba ya karɓi ƙarya daga wanda yake so kuma ƙi karɓan gaskiya daga wanda baya so to mutum da ya faɗa wannan ya halaka kuma ya halakar da mutane dama ya ce, inna Allah la yaqbalu al yanta zi yantazi'uhu min al'ibad. Allah ba zai karɓi ilimi ta hanyar bincike shi daga masu shi ba sai dai Allah yana karɓar ilimi ne da ɗauke malamai sai a wayi gari babu malamai sai 'yan bin son rai sai 'yan bin son zuciya su dinga yin fatawa ba daidai ba suna halakar da mutane Allah ya tsare mu da haka malam ya gaya mana waddinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu al a'la min al masalihi wa ضده تزاحم المفاسد yurtakabul adna minal mafasidi nan za mu tsaya da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum